wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malita dabi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 18 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu bai'il mukatab ke radiya bismillahir rahmanir rahim rahim babu bai'il mukatab zara biya. babun cinikin mukatab idan ya yarda wa qala ta'ika wato ma'ana siyar da mukatab idan ya yarda a siyar da shi wato Aisha ta ce radiyallahu anha huwa abdun ma baki alayhi shay shi mukatab shi bawa ne matukar wani abu ya ragu daga gare shi inda ya zamanto wato an daura miki fansa misali an ce ya kawo miliyan daya idan ya kawo miliyan ɗaya ya yantu to sai ya zamanto an ce mai duk shekara ya bayar da dubu ɗari duk shekara ya bada dubu ɗari to miliyan ɗaya a shekara nawa zai biya kenan eh kaga in an ce duk shekara dubu ɗari zai biya a shekara goma kenan go? to yana cikin biya yana cikin biya da ya kai shekara na goma sai ya kasa biya da ya kasa biya din nan sai ya zama to an daga mai kafa ya kasa biya a nan wajen za a gajiyar da shi idan an gajiyar da shi ya koma bawa kenan an gane wani ko shi abin da ake magana a nan cewa shi mukata bawa ne matsar dinari guda ya ragu a gare shi in dai dinari guda ya ragu ya kasa biya kuma an daga mai kafa bai biya ba har ya zamanto kotu ta gajiyar da shi shi kenan ya zamanto mai ya koma bawa an gane ko na'am wa qala zaid bin sabit zaid bin sabit ya ce ma baki alaihi dirham matakar dirhami guda daya ya ragu a gare shi to shi kenan ya koma bawa wa qala ibn umar abdullahi ibn umar ya ce huwa abdun in asha wa in mata wa in jana mamaki alaihi ce shi bawa ne wato in ya rayu ko ya mutu ko ya yi wani ta'addanci matuƙar wani abu ya ragu a gare shi in dai har wani abu ya ragu ko mun kankantarsa in dai har ya kasa cikawa an daga mai kafa an ba shi lokaci ya kasa biya to yana nan a matsayin shi da bawa an gane wannan ko نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها wato an karbo daga amra bintu abdurrahman take cewa lalle barira ta zo tana neman taimakon aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tana neman taimakon ta fa qalat sai ta ce wa aisha a sai ita sai ita aisha ta ce wa barira in ahabba ahaluki ana sama na ke sabbatan wahida idan iyayen gidanki suna so wato in zuba musu kudinki gaba daya zubawa daya wato ma'ana in dunkula kudin gaba daya in biya su in sun yarda da haka ba wato sai in yanka ki zan aikata in har iyayen gidanki sun yarda in dunkula kuɗin in miƙa musu dunkulawa guda ɗaya in yin taki ya zama to walitaka na wani, zan aikata barira zalika ذلك ahliha sai ita barira sai ta ambaci wannan ga iyayen gidanka cewa ga abin da Aisha radiyallahu anha ta ce cewa za ka dunkula wannan kuɗi dunkulawa guda ɗaya shine ƙuƙiya tara za ta dunkula shi ta bayar a lokaci daya idan ta ba da wannan ugiya tara shi kenan ta yanta ta amma da sharadi walittaka zai zama to naka sai su iyayen gidan suka ce la illa an yakuna wala uku lana suka ce ko kaɗan ba mu yarda ba sai dai idan walittakanki zai zama to namu amma in ba haka ba ba mu yarda ba in ji Kwala malikun. Sai malik ya ce. Kwala Yahaya. Yahaya ya ce. Ba za a فزعمت ana ita عائشة ذكرت ذلك لرسول الله sallallahu alaihi wa sallam. sai ita amra sai ta raya cewa lalle Aisha ta ambaci wannan ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam irin abin da iyayen gidan Barira suka faɗa ta gaya wa Annabi sallallahu fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ishtariha wa tiha fa innamal wala'u liman atak ya ce ki aisha ki siye ta kawai ki siye ta wato mana ki da wannan kuɗi gaba ɗaya ki miƙa musu kin siye ta kenan sannan kuma ki ƴan ta an gane ko kuma lalle fa inna mal wala'u liman a'tar lalle walitaka na wanda ya yanci ne a nan wajen kenan wane ne ya yanci aisha an gane amma kuma za ta gaya musu cewa eh zan da kuɗin in baku idan na dunkula kuɗin na baku na yadda na naku ne to bayan ta dunkula kuɗin ta ba su sai kuma walittaka ya dawo zuwa gare ta an gane wannan kamar yadda muka yi bayani a can baya eh kenan ana iya siyan bukatar in ya yarda a siye shi kaga barira ta yarda a dunkula wannan kuɗi in an dunkula a siye ta yanta ta yarda da wannan saboda haka shi ne bukari ya buɗe wannan babi don ya nuna in har mukatab ya yarda a siye shi za a iya siye shi eh ina su dama na ina gida su wani ya siye shi a to ai su iyayen gidan sun yarda sun yarda a kawo kudin su iyayen gidan barira amma su abinda ba su yarda ba a ce walitaka na wanda ya siye ta su suna ganin su ne suke da walitaka an fahimta eh. yawwa babun idza qala al mukatabu iftarni wa tikni fa tarahu lidhalik babun idan shi mukatab yace iftari ne, ka siye ni wa atikni kuma ka yanta ni fashtarahu lidhalik sai ya siye shi akan wannan sharadi cewa zai siye shi kuma ya yanta shi kenan mutum na iya siyan mukatab da yanta shi ba ko to amma an siye shi da wannan sharadin yaya نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أبي أيمن ياتي ناشق وجن عائشة رضي الله عنها فقلت sai na ce kuntu gulaman da utba ta bin abi na kasance bawa ga utba bin abi wa mata wa warithani banu sai shi utba bin abi sai ya rasu ya’yansa suka gaje ni Ya'yanwa abu ƴaƴan utba ko wato ya ce ne na kasance bawa ne ni ga bi ne abu lahab sai shi utuba din sai ya rasu kullu ha to da ya rasu sai ya’yansa suka gaje ni ya’yanwa ya’yan ƴaƴan ya’yan ƴaƴan suka gaje ni na zamanto daga cikin dukiyarsu shi bawa ne yanzu ya zama to daga cikin bawansu yanzu na'am eh, wa innahum ba'uni min illa abi am? wato lalle su ƴaƴan ƴaƴan utba din sun siyar da ni min abdullahi bin abi amr suka siyar da ni ga abdullahi dan abi amr ba ta da ibn abi amr sai abdullahi bin ah, bin abi amr bin umar bin abdullahi al-makhzumi sai yan tani wa sharda banu utbatul wala sai wato ƴaƴan utuba suka sharɗanta cewa wato walitaka nasu ne an gani sun yadda za su siyar amma walitaka nasu ne faƙalar sai ta ce dakalar barira waliyar mukatabatun sai ce barira ta shiga alhali tana matsayin ita ma mukataba ce an ɗaura mata fansa sai ta shigo wajen aisha radiyallahu anha qalat ishtarini ishtarini ishtarini wa duqini sai ta ce wa Aisha radiyallahu anha ki siye ni kuma ki yanta ni qalat na'am sai Aisha ta ce na'am zan siye ki kuma zan yanta ki qalat la yabi'uni hatta yastartu wa la yi sai take cewa ita a ita barira la yabi'uni hatta yastartu wa la ba za su siyar da ni ba har sai sun shartanta walittaka na su iyayen gidana ba za su yadda walittaka ya koma wajen ki ba sai za su yadda su siyar da ni zuwa gare shi kuma ki yanta ni amma kuma walittaka na su ne misali wa qalat la hajata li bi dhalik sai ce idan wannan shine sharadin su to gaskiya ni bana bukatar wannan wannan sharadi bai mun ba fa sami bi dhalika an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji wannan labari au balagahu ko kuma labari ya kai masa wa zakara li Aisha sai ya ambata ma Aisha wa zakarat Aisha ma qalat laha sai ita Aisha radiyallahu anha sai ta ambaci abinda ta gaya mata abinda Barira ta gaya mata dangane da iyayen gidan ta ko cewa iyayen gidan sun ce sun yadda Aisha ta siya kuma sun yadda Aisha ta yarta amma kuma ba su yarda walittaka ya koma ga aisha ba sai dai walittaka ya koma zuwa gare su na'am wa fara istariha wa atiha wa da'ihim yastaruna ma sha'u to sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam istariha ki siye ta yake aisha wa atiha kuma ki yanta ta wa da'ihim yastaruna ma sha'u ki kyale su su shardanta abin da suka ga dama an gani? Eh. ki kyale su su mai su shardanta abin da suka ga dama ko da sun shardanta wannan abin ba zai yi tasiri ba ki kyale su su shardanta abin da suka ga dama kuma idan sun shardanta ki ce kin yarda idan suka ce walittaka nasu ne ki ce kin yarda an gane wannan ko hmm. aha a isha ba ta kadha wa sharada ahlu wala. wato sai aisha ta fi barira ta ƴan ta sai mutanen ta wato iyayen gidan barira suka ta ma kansu walittaka fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce alwala'u liman a'tak alwala'u liman a'taka walittaka ya tabbata ga wanda ya yanci ne Tunda dai Aisha ce sai yanci walittaka ya tabbata ga me Gareta. wato ko da su iyayen gidan sun kawo wannan sharafi aisha tana iya cewa ta yarda amma kuma idan ta siya a ƙa'ida na shari'a walitaka zai dawo zuwa ga aisha ne kuma wannan sharadi wanda iyayen gidan suka sharɗanta sharadi ne ɓatacce kuma sharadi ɓatacce bai da tasiri an gane ko idan aka kulla ciniki da sharadi ɓatacce ko aka kulla aure da sharadi ɓatacce ana iya cewa an yarda amma kuma daga baya idan an riga an kulla din sai a saba wannan sabawan ba laifi bane amma an gane shari'a ina fatan gane wannan kamar yadda nake yawan kawo misali ko cewa zan siyan maka da wannan filin amma da sharaɗin gidan giya zaka gina suka ce ka yarda kaga gina gidan giya sharaɗi ne da kyau ko ba ta ce ba ta ce suka ce to na yarda zan gina gidan giya din idan ka sayi filin ka ba da kuɗin sai ka dankara lafiyayyen makaranta to sai wannan bawan Allah ya ce bawan Allah ya muka yi da kai kai malami ne fa mun yi sharadi da kai cewa za ka gina gidan giya ka ce to kai kuma kana cikin hankalinka ne ina matsayina na malamin gina gidan giya ai wannan sharadi kai ka san ce ne ka san ba yadda za a yi malamin addini wanda yana jin tsoron Allah kuma yana bin dokokin Allah har ya yarda ya aikata wannan sharadin saka wannan sharadi ba ta ce ne ba lalle bane in bi wannan sharadi idan na bi wannan sharadi na saba ma Allah da manzansa an fahimci wannan to wannan shine abinda manzon Allah ya karantar da Aisha cewa duk sanda mutum ya kawo ma sharadi ba ta ce kana iya ce mai ka yarda amma kuma da zaran an riga an kullace rikin ko auren sai ka saba wannan abun an gane wannan ko cewa zan aure ki ko kuma zan aure ki amma zan rage zuwa gidanki ne a koye ba na so kowa ya gane na aure sai dai waliyanki kawai da kuma abokaina da suka je ɗaurin auren lokacin da aka je ɗaurin auren kawai daga baban yarinya sai ainihin baban shi yaron sai abokai guda biyu kawai suka ji yace baya son kowa ya san cewa ya aure ta to da ka kata ga kowa yaya wannan sharadin zan aure ki amma da sharadin ki rike sirri ban so kowa ya gane na aure ki eh wannan sharadi ne da kyau ko ba ta ce tana iya ce mai taji in an daura auren ta saba ana daura auren ta gayyato yan uwanta da danginta da waye ta ga mijinta nan wannan sharadi ne ba ta ce aure ba zina bane zina ne yake boyewa saboda haka ya kamata ne ka fito fili ka nuna mijinta shi ma ya nuna matan shi an gane wannan ko to amma ya hukuncin aure wanda ake yi shagoyi auren ya yi nikahu sir akwai waliyai akwai shaidu akwai siga akwai duk wani turku na auren akwai amma mijin na zuwa ne a boye wala Allah ba ya so ainihin mata shi ta sani in ta sani za ta bude mishi wuta to saboda haka sai ya bar auren a ɓoye yana jin tsoron mata shi uwa gida hmm? to saboda haka sai aka daura auren a haka cewa za a ringa wato zai ringa zuwa wajen ta ne a ba baya son kowa ya sani auren yayi amma sai dai an saba ma Allah da manzansa domin wata ran wani zai iya zuwa ya ganka da wata mata ya yi ta mamaki bai zama mata ka ce. ya zo ya ganka tare da ita kun kaɗai ta da ita kuma yana ganin ka da mutunci ko bai san san da kai aure ba ka gane wajen zai ɗauke ka mazinaci ne zai ɗauke ka mutum banza ne misali eh na eh to ayin ta samu a zai gaya ma iyayen da ta samu kuma a za a yi suna a na ɗaba san ta yi auren ba ɗaba mm, kowa shi da gaya kishiyoyin ya aure ba ne wani kunya za a sha ba wani kunya ba kashe ba idan har idan nan da za su bayyana su zo su fito filin su ai su ma suna daga cikin ainihin ita matashi wani kuma kwaya shi da kawo shaidu Ina da aka yi auren ma wato an ba da takardar kotu sai ta sai ka zo da takardar kotu shi kenan gara dole sai gano. an fahimta A ai dole ne ba za a yi aure a bayyanar da shi auren sirri ya yi haramun ne hadisi da yake tafi juyawa kuma in ya kawo wannan hadisi a nan wajen da wannan isnadin in ya kawo wani hadisi hadisi ne amma da wani isnadi kuma za ga ba wai isnadi ɗaya bane kuma za ga wani lokaci akwai wani ƙari a cikin wannan hadisi wanda babu shi a wancan hadisin saka buhari yana da wannan ƙarfin istinbadi da ƙarfin ilimi eh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kitabu al-ibati wa qablaha wa alaiha wato littafin kyauta da falalan kyauta da kuma kwadaitarwa akan yin kyauta babu fadlul riba babu falalan yin kyauta حدثنا عاصم بن علي حدثنا حدثنا ابن ابي بئر عن المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يا نساء المسلمات ya ko matan musulmai la tahqiranna jaratun li jaratiha kada wata makwabciya ta wulakanta makwabciyarta walau bi kirsani shati walau kirsan shati eh, an gane ku eh walau kirsan shati eh. kuna ga yasa fire ah, eh kirsan yawa eh. kada wata makwabciya ta wulakanta makwabciyarta ko daga kofato ne na akuya suna ina fata ah. ko da kofato na akuya ne ta dafa ta yi farfesu da shi an san dai kofato na akuya abu ne wulaƙantacce babu wani abu mai amfani da zai fito daga cikinsa to in ya kasance wato ta ɗan yi farfesu haka to kada ta wulaƙanta makwabtanta ta tabbatar wato ta ɗan kewaya da wannan farfesu zuwa ga ainihin makwabtanta an gani wato mana kada ta rena abin da ta dafa ko da abin da ta dafa tana ganin shi wulakantacce ne ba wani abu ne mai daraja ba ka dan kewaya da shi zuwa ga makwabta a ɗan sassan musu kowa ya mai da yawu. an gani hmm. ya fi alkhairi da da a zo misali ta yi farfesu gidan gaba ɗaya na ta kamshi amma kuma ta isan ta isan ma kowa wannan ya saba ma ka'ida an gani to manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ga irin wannan dabi'a wanda yana daga cikin al akhlaq wanda kusan yanzu a kusan zan ce wannan dabi'a ya riga ya bace a cikin al'umma yanzu sai dai yan kaɗan ne suke yi za ka ga an yi girki ainihin kamshi na tashi amma fa wallahi sai dai ce kwalelanka ba za a baka ba an gane ko kaga mutum ya wuce ya tsinke amma a hana shi to wannan a ƙa'ida na musulunci ya saba ma sunna idan har za mu yi salafiya ne mai kyau to wannan shi ne salafiya mai kyau yana daga cikin kyawawan ɗabi'a wanda ya kamata mu kiyaye in muka yi girki girkin nan yana tashin ƙamshi a makwabcin mu yaji to kada mu rena wannan girkin ce to ai ba wani daɗi ai ba wani kaza mu dan ɗibi kaɗan koya ne mu dan kewaya da shi zuwa ga makwabta an gani Shi shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan mu maza kuma kada mu hana iyalanmu su yi wannan kyauta din amma kuma su kuma iyalanmu su ji tsoron Allah kan su yi banna an gane daidai ruwa daidai kurji yawwa don wasu naka ba su dama sai su kwashe girkin gaba ɗaya zaraba hmm? na'am حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس حدثنا من أبي هازم عن أبيه عن يزيد بن رومان an urwata an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat li urwa lalle ita aisha radiyallahu anha ta ce wa urwa ibina ukhti ya kai dan da ya kai dan yar uwata in kunna lananzuru ila hilal lalle mun kasance muna kallon jinjirin wata thumma hilal sannan wani jinjirin watan fala kata ahilla fi shahrayn wato jinjirin wata jira, jirajiran wata guda uku cikin wata biyu an gane jinjirin wata ya fito ya bace wani jinjirin wata ya fito ya bace wani jinjirin wata ya fito ya bace jinjirin wata uku a cikin wata biyu wa ma ukira fi abayati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na alhali ba a kunna wuta a cikin dakunan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba gaba ɗaya ba yi girki ba wata nawa kenan wata uku an gane ko gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam har wata uku ya zama to ba a yi girki ba ba a kunna wuta gaba daya a cikin ɗakin manzo sallallahu alaihi wasallam ba fa kunti ya qala ma kana yu'ishukum sai ce ya ce ɗan uwan mahaifiyata menene abin da yake rayar da ku tunda har wata uku ba kunna wuta ba me yake rayar da ku qalat al aswadani at-tamr wal ma sai take cewa wato bakake guda biyu ke rayar da mu bakake guda biyu su ne dabino da ruwa an gane ko abinda muke ci a cikin wannan wa'annan watanni guda uku shine muna cin dabino ko mu sha ruwa cin hmm? dabino da ruwa ba abinci mai daɗi ba ne eh? wani ya ce ba abinci a wajen larabawa yaya dabino yake larabawa suna daukar dabino a matsayin abinci ne sosai an gane wannan ko to shi yasa wasu malamai suke ganin cewa wannan magana cewa at-tamr wal ma din nan cewa abin da ke rayar da mu shine dabino da ruwa ana ganin wai ba maganar Aisha bane idraji ne ai dabino da ruwa in har mutum zai samu ya ringa ci ai zai bulbul ai dabino abinci ne mai daɗi musamman a wajen balarabe ina ba ta gara wannan musamman kuma dabinon madina an ce an kira dabino da ruwa a tsuwadani min babu taglif kamar abubakar da umar sai ce rani rana da wata a ce kamarani min babu taglif shi ma nan wajen dabino na madina galiban bakake ne to sai aka zuwa ka ce to da dabino da ruwa sai aka kira su al'agwadani an gane ko wa'annan su ne abin da suke rayar da mu a madina Ku ta ka nuna nan wajen kenan ana ganin ba maganar Aisha bane maganar wani ne kila maganar Urwa ne ko wani an gane daga ce kai maganar Aisha ne to dabino din nan da ruwa da mutum zai ringa cin shi kullun kullun zai gishe shi duk dadin abu in za ka ringa cin shi kullun kullun balle a ce ka ci shi har wata uku zai zama toma tun kana jin daɗi za ka daina jin daɗin shi yanzu da za ka ba mutum cikin wata uku kullum sai ya ci nama da safe ya ci nama soyayye da rana soyayye da dar soyayye a wata uku ko sati daya zai koma yana jin warin naman ne ma maimakon naman ya zama yana kaushi yana farin ciki yin za a kawo mai sai koma yana bakin ciki yin kawo mai nama ina ba san gani yi musamman ga sallah ko da sallah sai ga nama ya gishi mutum to wannan shine dan adam dan adam mutum ne mai sabo sai abin da ɗan adam ya zama to ya riga ya saba da shi sai abin ya kishe shi eh. illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar sai da cewa hakika ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu makwabta makwabta daga cikin ansar kana lahum mana'ik suna da dabban tatsa mana'ik dabban tatsa wato kaman wato mutum ya mutum na da dabbobi wanda yake katsan nono da abin da yana sha to ana kiransu mana'i an gane wannan ko wa kanu yamnahuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min albanihi sun kasance suna ba manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin wayannan nono din da suka tazo sai su ba annabi an gane saboda sun ga cewa gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba a dafa abinci ba to irin wannan makwabtaka shi ake bukata idan kana tare da makwabci ya zama to kana lura da halin makwabcin idan wannan makwabci ka lura cewa yana cikin halin tsanani to duk abin da za ka yi don ka dafa mishi ka rage mai wannan tsanani ka aikata amma yanzu haka ake wani kana tare da makwabci shekara da shekaru baka ma san yadda yake rayuwa ba shin yana jin daɗin rayuwa ko yana cikin tsanani duk bai dame ka ba kowa ta kanshi yake yi kawai wannan shine rayuwa irin na turawa amma rayuwa irin na musulunci ya kamata a ce makwabci yana sanya ido ga makwabcinsa idan makwabcinsa yana cikin tsanani ya taimaka masa idan kuma makwabcinsa wani abun bakin ciki ya same shi ya taya shi bakin ciki kama yanzu ba ka sanin ba bakin cikin makwabcinka ba ka sanin tsananin rayuwa na makwabcinka kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wata uku ba a yi girki a gidansa ba sai kuma ga wani makwabci ya lura cewa ba a yi wannan girki ba sai ya ringa tatso nono sai ya tatso sai ya aika gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana kenan cewa gidan manzo akwai talauci eh? Allah cikin alkur'ani ya ce wa wajaraka ailan fa agna Allah ya ce Allah ya same ka kana talaka ya wadata ka ko manzo Allah Allah ya same ka talaka Allah ya wadata shi ba maka cinan wajen wata uku ba ya girki ba yana nuna alaman ne yana nuna alaman babu to shin babu ne to biye faru manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin budget na shekara kullum aka dawo daga yaki annabi aka samu aka samu fai'u annabi yana bojar na shekara guda abincin da za a ci ba matsala a gidan shekara guda ina fatan gane ka duk mutumin da zai bojar na shekara guda na ya wuce a ce talaka ne to amma matsalar da ke faruwa shine da zaran wani ya zo ya ce yana cikin tsanani sai annabi ya ce a fako a bashi in wannan ya kawo matsala sai annabi ya ce a bashi sai duk wannan budget gaba ɗaya ya lalace ina ba ta gare. kaga shi ba ture, in yi budget zai taɓa wannan budget eh, eh. Idan idan ture yanzu ya riga cewa a wannan watan zan kashe dubu hamsin zan kashe baki ɗaya da ni da iyalai na gaba ɗaya to idan ya zo ya yi baki sun zo ba su gaya mai ba haƙuri kawai zai ba su sai to alhamdulillah gaskiya kun kawo min ziyara daga waje mai nisa amma ba ku gaya min za ku zo ba to gaskiya ba abin da zan yi muku ya ku Allah ya saka muku da alheri da ziyara a ka'ida shi bature ba zai ci bashi domin ku ba sannan kuma ba zai muku girki ba zai dai ci ba ku ruwa kuna sha saboda ya riga ya yi budget amma kuma irin wannan ya dace da ɗabi'a na musulunci a ce wani mutum ya taso daga gari mai nisa ya zo wajenka wai kai ba za ka iya cin bashi domin ka ba ba za ka bashi abinci ya ci ba sai dai ya koma cikin wahala to wannan ba tsari bane na addinin musulunci an gane wannan ko ya saba ma addini irin wannan amma kuma yana da kyau ba in za ka kawo mutum ziyara ka sanar da shi yana da kyau musamman mutumin da yake albashi yake amsa kaga mutumin da yake amsan albashi yana kididdige duk abin da zai aikata ne wannan wata zan kashe kaza in si kaza in si kaza in si kaza in biya bashi kaza to idan ka zo masa babu sanarwa to ka lalata masa tsari an gane wannan ko to saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ko da yayi wannan budget din idan aka samu wasu mutane sun zo suna da tsananin bukata to yakan lalata wannan budget dan ya taimake su Allahu a'lam na'am babu kalili min al-hiba babu kadan babu kadan daga cikin kyauta ya halatta mutum ya ringa bada kyauta dan kadan ko kuma dole za ka bada kyauta sai ya zama mai yawa ya halatta mutum ya ringa bada kyauta kadan babu yawa ya zo ya samu babban mutum magidanci ya ba shi naira hamsin kawai ba shi naira ishirin wani zai kalli wannan abu a matsayin wulakanci ya ya kalli mutum iri na ya rasa abin da zai bani sai naira ishirin ko ya kalli iri na sai naira hamsin zai bani ya ɗauke ni mafi ba ya ɗauke ni abin da mafi ya ce ɗauke ni ko abin da ya kama da wannan to shine muke tambaya cewa ya halatta mutum ya yi kyauta kaɗan ko kuma kyauta dole sai ya zama mai yawa ko a fasa ya halatta yanzu idan an baka kyauta kaɗan za ka amsa ka zo kawai a wannan masallacin wani ya sallama da kai baka naira ishirin ko yanzu ya baka naira biyar kaga naira biyar nan zai taimake ka ba in kana jin kishirwa za ka fi biyo wata ka sha amma kuma yaya za ka kalli wannan kyauta da ya baka ya wulakanta ka? to za mu ci. bai biyo baya ga hamsin ka kara kai eh. <laughs> shifiri iya ce ga hamsin ka kara kai kenan akwai wulaƙanci kenan amma in yi baka yace to ga shi da Allah ba yawa da Allah ga naira hamsin ba yawa ga naira ishirin ba yawa za ka ce ka gode Allah ya saka da alkhairi ko za ka rena نعم برمج حدثنا محمد بن بشار نعم حدثنا ابن ابي ابي نعم عن شعبة عن سليمان عن ابي هازم عن ابي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce law du'itu ila dira'in aw qara'in la da an kira ni zuwa ga wanda shi na so ko a kira ni zuwa ga kofato wanda shi ne abin da ya fi wulatantuwa a jikin dabba la'ajab zan amsa idan mutum ya kira ni zuwa ga zira'i na dabba annabi a cikin jikin dabba gaba ɗaya ya fi son zira'i ya fi daɗi in kana so annabi ya fari ciki da kyautan ka za ka ba shi kyautan nama ka ba shi zira'i to shine annabi ke cewa da za a gayyace ni in zo in ci zira'i na dabba ko kuma in zo in ci ko fato na dabba zan amsa da yake nuni a kan shi da ke nan manzo sallallahu alaihi wa sallam yare rena gayyata idan ka gayyaci manzo sallallahu alaihi wa sallam ka zo ka dafa abinci mai tsada ka dafa abinci ingantacce zai zo zai amsa idan ka dafa idan ka gayyace shi ya zama to kai da ah, baka da wadata sai ka zo ka dafa abinci gwargwadon wadatanka. an gane wannan ko kai talaka ne sai kai abinci babu nama ba kaza ba kaza ba kaza annabi zai zai amsa gayyatar ka kuma zai zo ya ci wannan ba tare da yare na ba ina ba gane wannan kenan za a duba mai kyautar ne ko idan ya zama to yanzu kamar dan gwatare ya gayyace ka kyauta ya gayyace ka ainihin wani walima a cikin waliman kawai sai ta gan shi da ya gaice ka sai baka dan miyan kuka haka nan eh, aka dan kada kuka ba nama aka dan yi tuwo haka nan garo garo kawai ya baka shin zaka amsa me zaka doki abun? ka duba dan gwate yana daga cikin masu kuɗi gaba ɗaya masu kuɗi a duniya gaba ɗaya sai shi ya dan girka wato miyan kuka ya dan kada bai inganta shi ba ba nama ba komai a ciki ba kifi kuma tuwo shi ma ka ɗanyi tuwo garo-garo haka nan ba a yi shi da kyau ba sai ga ya to ka kawai ce ga zo me ya dauke ka shin ya karrama ka ko ya wulakanta ka to idan ya zama to mutumin da ka san shi talaka ne shi ba shi da shi sai ya gayyace ka kuma sai ya ba irin wannan girki din wanda shi a tunanin shi ya yi iya ƙoƙarin shi ne ina ba ta gane wannan sai ya zo ya kira ka to shin a matsayin ya wulaƙanta ka ne ko ya girma maka ya girma masa to wannan shi ne abinda za a duba ina ba ta gane idan mutumin da ba shi da shi ka san ba shi da shi sai ya yi kyauta wanda shi a nashi ganin ya yi kyauta ne da yawa ya kamata ka amshi wannan kyauta da farin ciki domin nan gaba ya yi abin da ya fi wannan an gane wannan ko kuma za a ga wani lokaci wannan kuɗin da ya baka da kake ganin da ake ganin kamar yayi kaɗan a wannan lokaci zai rufa maka asiri ila daidai wannan lokaci kana neman irin wannan kuɗin kana so ka yi ce bare dama kana neman ɗari biyu ne ba ku kare da yadda za ka yi sai ga wani bawan Allah nan yana jin tsoro ya baka ɗari biyu yana so ya baka ɗari biyu yana tsoro yana ganin kafin ƙarfin ɗari biyu kai kuma za ka samu ɗari biyu duk wanda ya baka za ka yi ta farin ciki kana gode sai dai wannan lokacin ɗari biyu kake bukata amma kuma ga wani mutum kuma yana kallon ka kafa karfin ɗari biyu idan ya baka ɗari biyun ya wulaƙanta ka a nashi ganin ku so haka mun zo sallallahu alaihi wa sallam a takaice baya raina kyauta amma kuma da sharaɗin mai kyautan ba ya yi bane don wulaƙanci ba ya yi kyautan bane don cin fuska an gane wani ku Allahu a'lam walau uhdiya ilayya dira'un aw fara'un lakadin da za a bani kyautar zira'i guda zira'i na dabba ko a bani ainihin kofato da na amsa wato mana da za a bani wani abu wulakantacce an gane mutum ya gayyace ni ya bani insha Allah ba matsala an ce wal qura la qimata la shi wannan qura bai da kima kwata an gane ko wani abu ne wanda yake wulaƙantacce kamar yadda na kawo misalin kofato Allah shi taimake mu babu marid sau abu min sai a babu wanda ya nemi kyautan wani abu daga mutanensa wa kwana abu sa'i abu sa'id yana cewa na yi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ibribuni ma'akum sahma ni ma ni ma ku bani na raban ni ma ku bani nawa kaso din in ji manzo sallallahu alaihi wasallam za mu ji dalilin da yasa sa manzo Allah ya yi wannan magana cewa ni ma ku bani nawa kasan na'am حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابو جسان قال حدثني ابو هازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين لله منزل سيرا صلى الله عليه وسلم يا أيها زوا كوتا ما تادك wa kana laha gulamun najjar ya kasance tana da wani bawa kafinta ita wannan mata daga cikin ansar tana da wani bawa kafinta da shi bawa qala laha sai annabi ya ce mata muni abdaki falyamal lana awadan minbar ki umurci bawanki ya aikata mana icce na ha ki umarci ne ki umarci bawanki ya aikata mana wani icce na mumbari wanda za mu ringa yin gudu ba a kan shi tambaya a nan wajen mutum zai iya tura wa ɗalibin kawai ya tura mai kawai cewa ka yi muka za a matsayinka na malami sai ka tura wa ɗalibinka ka ce a wato zan turowa ne ka ba shi kaza ko zan turowa ne ka yi mishi kaza ya halatta ya halatta ko ya danganta akwai wanda ka tura mai haka zai ce malam ya cika kwadai wai ji malam ne ya tura mu wai in yi kaza mai kaza malam ya tura mu wai wai ga bota nan cika ta da mai wannan in ba in ba malamai ba malamai na zamani masu kwadai ba wai zai haka ni gaskiya na ji kunya wallahi amma dai na zuba ne ina ba ta gane wato zai zuba man amma kuma sai yayi mai sai ya dan saki wasu maganganu marasa daɗi to amma kuma akwai ɗalibin da akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin malam da shi wanda mu'amalar shi da malam akwai sirri to irin wannan kai tsaye malam na iya tura mai cewa kaza nake so ka yi kuma zai yi To ka ɗaliban kala-kala ne akwai ɗalibi wanda akwai alaƙa mai ƙarfi sosai tsakanin shi da malam akwai kuma ɗalibi wanda akwai alaƙa wato rabi da rabi wanda wani lokaci ma yana iya sakin magana na basanci ga malam akwai irin su yana zuwa karatu wajen malam amma bai gama zama ɗalibin malam din ba wanda wani lokaci za ka ji yana faɗin wasu maganganu marasa daɗi kuma gashi kuma yana zuwa karatu din a wajen malam din ina ba san gane to saboda haka irin wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura ki umurci bawanki ya aikata mana icce na mumbari kai sai umarni ya kamata kawai ina ba san gane idan mataki ya kai misali a ce misali ka umurtuwa ne zo ya gina mana wannan bayan in ɗalibin ya kai wannan mataki ka umurtuwa ne wannan bayi da muke so mu gina kawai zo ya gina ba wai jama'a da Allah ɗalibai a taimaka fi sabilillah a zo a gina mana bayi wannan bayi muna neman taimako to ɗalibtan bai gama yin ƙarfi ba kenan ina ba gane idan ɗalibtan ya kai ɗalibta zai kai matakin da kawai umarni ne malam zai bayar kuma in ya bayar ɗalibin zai biyayya don ya san aikin alkhairi aka ce a tsaye ba wai cutarwa ba ne na'am fa amarat a fa zahaba fuqada min al-tarfa to nan take sai ta umurci bawanta an gane fa zahaba fa kada min al-tarfa sai bawan ya tafi ya yanko daga cikin icen bishiyan ah, goruba ya yanko daga cikin goruba bishiyan goruba fa sana'a lahu minbara sai ya aikata ma annabi munbari قضاه qadahu الى ila صلى sallallahu عليه وسلم bayan wannan bawa ya karasa yin yin mumbarin sai ta aika da wannan mumbari zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. innahu qad qada cewa lalle shi ya karasa wannan mumbarin qala qala sallallahu alaihi sallam. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce arsili bihi ilai ki aika da shi zuwa gare ni wato ma'ana ki aiko da shi mumbarin zuwa gare ni فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم sai suka zo da shi da suka zo da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cici mumbarin wa wada'ahu haythu tarawun sai ya sanya mumbarin wurin da kuke gani kenan manzo sallallahu alaihi wa sallam karfa ne shi annabi ya cici mumbarin da kansa ya daura shi wurin da kuke gani dinnan an gano wannan tun daga nan wajen sai annabi ya koma yana yin gudu ba akan mumbari alhali da yana guduma ne akan a akan wani kututturan dabino na'am na san za yi tambaya a ringa ɗan ɗaga murya kowa ya ringa da ake a yanzu eh, na tsohon ya

za ka lokaci ka kyamaci wani abu sai Allah kuma ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa daga bayan mutum zai farin ciki da yayi wannan abu a ga ita wannan ai ba ta yi niyyar yin gubarewa ma annabi ya tura ta ta yi wa alaikum assalam wajen dalil ne Thank you. tambayar da yake cewa mun karanta hadisi cewa manzo Allah baya rera kyauta to ina malaman da suke sanya sharafi cewa kafin a gayyato su muhadara sai an biya kaza an kama musu hotel iri kaza sannan kuma ga irin abincin da suke ci ga irin ruwan da suke sha kuma dole ne za a ba su nan gama za a ba su kuɗi kaza misali shin sun yi daidai ko sun yi kuskure <laughs> wani ya ce za a iya cewa sun yi daidai ta wani ɓangaren saboda yadda ɗalibai ba san darajar malami ba idan sun gaito malami za su bar shi a wulakance, idan malamin bai nemi haƙƙin shi ba an gane to irin wannan sai su kawo sharuɗa don su ɓato ma kansu haƙƙi to wajen kwato haƙƙin ne sai kuma a yi guluwi wani zai nuna irin ɗakin da yake so ga hotel ɗin da yake so nan dole sai ya zama to akwai ac guda kaza sannan kuma in za a yi girki yana son lalle sai an sa mai cinyar rago kaza an sa catfish an sa kaza kaza ya dinga kiran sunayen abubuwan da za a sa mai an gane wannan sannan kuma za a in an gama za a bashi dubu kaza ya faɗi wasu kuɗaɗe wanda za a ba shi. to irin wannan abin da ya kawo shi ɗalibai wanda ba sa mutunta malaman amma wannan sharaɗi bai kamata a ce malami ya kawo shi ba gaskiya duk wani abu wanda ya shafi zubar da mutunci ya kamata a ce malami ya nisance shi amma mutanen da suke taimakawa mutuncin malamai yanzu bai su ne ɗaliban an gane wannan ko wani malami ya je wa'azi aka kawo mai fiye wata ya ce a yi na sun wuce nan yake shi rabon shi da shan fiye wata shekaru wajen biyar da suka wuce shi yanzu matsayin shi ya faɗin fiye wata sai dai tsawon wata su kaga irin wannan an riga an wuce gona da iri hmm? cewa shi ya fi ƙarfin ya sha kaza in har ya zo wajen wa'azi ka bashi wannan to ka kawo lakanta shi ne da abin da ya kama da wani ya haramta mutanen kawai wa'azi eh, ya haramta mutanen wa'azi <laughs> saboda ya riga shiga duniya da yawa ko? na? akwai yanzu tabbas ai in za ka ga ya toki karanci sai ka fitar da wajen dubu ɗari biyu ko dubu ɗari za su gaya maka ka'idoji da dokoki da yadda kudin sai ga dubu ɗari biyu ya fita kuɗari na? हाँ akwai kasan a kasan a cikin duk mutane akwai akwai ba gada su ko kan na na mai da shi ba Ya kwace? a ba su da alaƙa shi wancan bawa ne wannan kuma shi ba bawa wani shi idan ya kasa biya shi na haya kucin in ya kasa biyan haya ce sun kawai za a za a misali abin da za a yi shi kawai wato za a karba abin in an karba a siyar da shi sai mutum ya shirin ya haƙƙi ke bada sauran kuɗin shi shi ne adalci na ya halatta mana sun da ya sa lokaci kaza ne zai da kawo kaza zai samu na hayyar wani ya halatta idan ya biya gaba ɗaya ya mallaki abu tun bai biya gaba ɗaya ba sai a siyar da wannan abun in an siyar shi wanda ya ba shi a ayabatin su ne cire haƙƙi shi ya ba shi tsawon na sai ya biya sai ya nemo wani abu na kadarar shi a nemo wani kadara na shi a siyar makwamci ta mutum ya girki a su ai mutum na yi ne gurgurin ƙarfinsa in ƙarfinka kawai ka ɗauki nauyin makwabci ne na kusa in ga makwabta da yawa za ka fara yin na kusa ne in ka ƙara samun wadata ka ƙara miƙewa ka ƙara samun wadata ka ƙara miƙewa la yukallifu nan nafsan illa wus'aha in makwabci na kusa da kai za ka iya yi shi za ka nan za ka tsaya kuma za ka iya miƙewa ka taimaki duk makwabtan sai ka yi eh wato wai ya ziyarci wani makwabci kuma ya zamanto mutumin ya tsaya ya mai girki iya kokarinsa amma shi kuma in ya ce zai ci wannan girki zai iya dawo da girkin zai iya amai saboda shi wato irin gatan da yake da shi ba zai iya cin irin wannan girkin ba yanzu ka bashi hakuri haƙuri ka ce ka ƙoshi ka ba shi ka ci Allah shi taimake mu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا wa أستغفرك إليك